ko da yake kai tsaye dai jami'ai ba su ambaci cewa waɗanda suka kashe 'yan boko haram ba ne amma dai sun ce masu aikata ayyukan ta'addanci ne. They were involved in terrorist activities and that said they had arms. Jami'an labaru ta hukumar 'yan sandan asiri SSS da suka harbe matasan Marilyn Oga ke cewa matasan na aikata ayyukan ta'addanci ne. kuma sun ce sun binne makamai ne a gidan inda da isowarsu suka buɗe wa jami'ai wuta su ko suka mai da martani. So when they got here, they came under attack and of course they had to respond back. Baya ga waɗanda suka kashe a gidan, sun kama wasu da suke tuhuma sha biyu da ke ba su bayanai masu muhimmanci. Jami'an dai sun gabatar da wasu matasa biyu da suka ce su suka fara kamawa da suka yi musu jagora zuwa inda suke taro a gidan, wanda ba a kammala gininsa ba da ke anguwar afo dab da wani tsauni da ke da tarihi a kabilar Gwari. Muhammad Kamal Abdullahi. Ina cikin masallaci ina sallah a kamani. Eh, ana zargin mu da Boko Haram. Shin kai dan Boko Haram din ne? Ina tare da su kuma wanda yake tare da su it means yana cikin su. An zo kan cewa za a kama shugaban kuma wannan Suleiman. Akwai wani yaro da ake ce akwai wani wanda ake ce mai mabiyin Suleiman din. Ki gina da irin bindiga na harbi ruga irin wanda ake cusa leda ake cucusa abin nan irin duk wanda ya maharba suke amfani da shi. Sai ya harba shi sama kasan yana da kara. Da ya harba sojojin nan da suna nan gurin sai suka tarwatse suka koma can kasa suna fitowa ya suka same suka gani alabi suka ce waye ne ce injiniya injiniya ya akai suka ce ya akai ka bari aka kama ka nace kawai da tsaye ne Allah ya sa ya kawo sai Suleiman shi yana da fistin sai fito da fistin sai ce ko in harbe ma wannan abu in cire shi sai na ce a'a sai kwamandan ya ce why big down big down big down ni ban sa mun da ce ba to sai Suleiman shi kamar sai Suleiman ya ga kamar zai zai zo nan gurin sai kwamandan ya kara gaba Suleiman yana fitowa da shi da Imran da Ibrahim kawai suka suna tasowa Suleiman shi ya fara daga wannan shimfiɗan da ya fara sa aka fara binne wannan sauran bindigun a ciki da ya daga ya jefa ma Imran ya jefa ma wannan Ibrahim din suna ka auka kawai suka tsallaka nan sama wato a takaice akwai yan keke na fiye waɗannan ba mutanen ku ba yawwa akwai yan keke na fiye waɗanda ba mutanen mu ba wanda suke kwana ciki duk sati ranar asabar su ke ba da wannan ɗari biyu Wannan na ji da kunne na wanda sun ji suna suna tattaru suna tattaunawa kan cewa akwai wani alhaji salisu wanda ya ci musu kuɗi za su je su same shi ko ya ba su kuɗin su ko kuma su kashe shi Abdullahi Abdulmajid ne shugaban kungiyar matasan Najeriya da ya garzayo bigiran da tawagarsa don gani da ido ya fi a baka labari. Saboda zargansu aka doka dai hurumin da ta ba da jami'an tsaro a kama duk wanda ake zargansa da ya yi wani abu da wanda yake zai kawo matsala kasa a kuma kai shi inda za a iya a zauna a yi bincike dai iya gwargwaro yadda ya kamata a gano ainihin bakin zari. A yayin da nake haɗa wannan rahoto an kai gawakin matasan asibitin anguwar masu hannu da shuni ta Asokoro. wajen da kuma ake fama zare harsasai a jikin waɗanda suka samu raunukan harbi. Ba dai ko ɗaya daga jami'an SSS ɗin da ya ji rauni, inda suke ta kai kawo fuskokinsu a rufe da baƙaƙen mayanai, riƙe da maka makan bindigogi. Mazauna unguwar dai na ta babar waɗanda aka kashe 'yan Boko Haram ne ko ko dai tsautsayi ne ya rutsa da su. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.